بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا mata 'yan uwa iyaye mata salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa tsarki da sifofi na kamala da ƙara tabbatuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da amincin Allah su tabbata ga wannan farin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna gode ma Allah wajen sarki da ya nuna ma wannan walaya daidai wannan lokaci da hantsi ya duguru da yi a wannan gari na Hancau da ke nan karamar kuma Ikara a jihar Kaduna alhamdulillah kamar mu a wannan hantsi muna tare da yan uwa mata iyaye domin tattauna abubuwan da suka shafi matsaloli na addini a hakikanin gaskiya za ki gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci ki gode mishi akan ni'imomi da yawa da duniya ko da ba ki iya lissafa su duka ba dama ba za ki taba iya lissafa su duka ba yadda kika samu kanki a irin wannan lokaci da ake magana na addini ba ki samu kanki cikin waɗanda wasu abubuwa suka shagaltar da ke da wannan garin za ce iya adadin mu nan mu ne yan garin ba amma sai Allah ta'ala ya zaɓo mai zama na kudin wani da wani mutum da wani magana a cikin wani wallahi da bakar wani lalace kuma duk al'umma da ta samu samari da suke a tsaye suke faɗi tashi na gana an haɓaka addinin musulunci an shigar da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ba ta kai ba inda ta kai kuma a baibai aka yi mata cikakken bayani ta fito fili wallahi wannan al'umma take da irin wannan samari to al'umma ce da ake mata kyakkyawan fata a nan gaba cewar za ta haifi ɗa mai idanuwa guda biyu ba wani ilimi saboda haka wannan falala da Allah subhanahu wataala ya maka samu farko a wannan ɗaki na taro da ke nan an cewa a daidai wannan abin nan wannan walha a yau goma sha biyar ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da uku kuma ɗaya ya kuma shi ga watan nuwamba ko talatin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya Allah da san falala ce kuma abubuwa na rayuwa waɗanda suke ubangiji subhanahu wata'ala ya shi faɗa mana su a nan raye a nan jirin duniya wanda shi ne ubangiji Allah ɗaukar sarki ya sanya su zama sanadiyya na shiga aljanna ma'ana a duniya ne ake neman aljanna ake neman lahira ba a lahira dai ake neman duniya ko ake neman lahira sabili da haka akan wannan Allah madauke sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da duniya take cike da jahilci take cike da canfe-canfe take cike da gurɓatattun aƙidu take cike da na sama danna na ƙasa Allah madaukakin sarki ke cewa Al lam kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min al-dhulumati ila an-nur yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka sauka maka da shi ya ce wannan annabi mai daraja litukhrijan nas domin ka fitar da mutane min al-dhulumat daga cikin duhu ila an-nur zuwa gaske saboda a lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi ki musulma wallahi ba karaman ni'ima ne miki duk wani abu da Allah madaukakin sarki yayi miwa wata wacce baki ba da ba musulunci ba da ba kwaɗayin ginuwa kan musulunci ba to ki sani wannan abun wannan abu da bai taka karya ba ban je mara karya wannan abin bai taka karya ba ballantana ya karya saboda ba al'amari ne da mutum ma zai iya kai shi a kai ni'ima ta musulunci ita ce gumin ni'ima ni'ima ta tauhidi ita ce babban ni'ima da Allah madaukakin surki ya aiko annabawa baki da a domin a wannan lokaci mutane zuciyarsu ta bar Allah maɗaukin surki ta ɗamfaru zuwa ga waɗansu halittu da su suka sassaƙi waɗannan al'amura ɗin ko kuma tarihi ya nuna cewa waɗannan halittu ɗin ba ta saka su aka yi ba a da mutane ne na kwarai da suka bi Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda tafiya lokaci na tafiya lokaci na tafiya har yanzu aka ɗauki waɗannan bayi ake bauta musu duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karkada zukatan mutane ya wanke zukatan mutane ya kawo bayani tsaftataccen bayani da zai tsarkake miki zuciya da zai wanke miki zuciya da zuciya ciki za ta zama salin alin akan wanda yake tafarki ne na musulunci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sawa ya sami su da al'amura da kuma ko da yanzu da za mu ɗauke su za mu samu al'amura ne da mutane ya zo ya samu a irin wannan lokaci mace idan za ta kaba na farko shekara guda take yi na farko ke na biyu a wannan lokaci ba wanka babu tsafta a ƙasa ma take na biyu kenan na uku idan mijinta ma ya mutu to wawace ake yi tsakanin ƙannansu da yayyansa har ƙoƙari ake yi duk wanda ya riga jefa mata rigarsa to shi ne ya kama in ya ga dama ya ci gaba da zama da ita in ya ga dama ya aure da ita ya cinye sadaki ya zo ya same su a wannan lokaci idan mutum yana da 'ya'ya maza da mata sai ya mutu to mazan ne kawai za su ci gado babu mata a ya zo ya same su a lokacin da yake idan aka haifi mace binne ta ake yi da ranta wai don gudun tsoron talauci gudun tsoron abin duniya da musulunci ya zo a kai irin wannan kazama kazamar ɗabi'a a kan wannan kazamar mu'amala musulunci ya wanke wannan al'amarin baki daya ya kore wannan al'amarin ya share shi ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tariku nisa'a ya ku duk waɗanda suka yi imani la lula ku bai taba halatta a gare ku an tariku nisa'a kan ku gaji mata karhan dan tilas saboda wannan tsohuwar al'ada na idan mutum ya mutu matar shi a gaje ta musulunci ya sa kafa ya shuri Wani ba karamar falala ba shi musulunci ya sa kafa ya share ta ya binne ta ta zama magudancin jahili duk wanda yake da irin wannan akidar to akida ce wacce take ta arna baya da musulunci ya riga ya share abu na gaba suka ce ai mace rarrauna ce saboda haka idan uba ya mutu ya bar 'ya'yan shi maza da mata mata ne maza ne kawai suke cin gado saboda inda za a kawo hari gari mata ba sa wani ba sa wani abu su mata kan suke Allah ta'ala yake cewa lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه الكفر نصيبا مفروض الله تعالى يقول للرجال yana tabbata ga dukkan mata maza nasibun wani kaso na musamman min da kalwalida na abin da mahaifa suka mutu suka bari mutum ya mutu ya bar mahaifa uwa ko uba kenan suka mutu to lalle ƴaƴansu mata suna da kaso ƴaƴansu maza suna da kaso abin da suka suka mutu suka bari haka nan walin misali shi mata ma suna da kaso kamar yadda maza suke da kaso a gado Allah ta'ala ya ce a ba su gado to hakan nan mata su ma suke da kaso na gadon mahaifinsu ko gadon mahaifiyarsu ko gadon kakansu ko gadon yar uwarsu da ta mutu ta su yadda za musulunci ya tabbatar musu da gado hakan nan mata su ma musulunci ya tabbatar musu da gado hakan nan kenan a yanzu duk mutumin da za a mutu babansu zai mutu ya ban musu gado su danne mata su ce mata ba su da gado to waɗannan suna da asalin jahiliya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shari suna da asalin tsohon magubanci a tare babu wani wanda ya ce mace ba ta da gado a kasan a dukiyar mahaifiyarsa da mutu ko a dukiyar mahaifinsu da ya sai dai ya za a raba gadon kowanne namiji ɗaya yana da cikin matan shi wannan kula da falala ce domin ma Allah ta'ala ya ɗora mata ne ya ɗora maza ne akan mata su suke kula da su amma a hir duk mutumin da aka yi rasuwa ya zama na maza suka danna yan uwansu mata ko a gida ko a gonaki ko a hatsi ko a wani al'amura to su sani wannan suna da wani kaso na magudanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iya ga wannan ce musulunci ya zo ya samu mata idan aka haife su binne su ake yi da ransu wajen gudun talauci wai za ku shi rahadu da unsa wallahu rajulun muswaddan wa huwa ya tawara min al qawmi min su'i ma a bi musu ala ghunin am yudsiru fi turab ala sa'a mashi Allah ta laiki cewa wai za bushara ahaduhum bil unsa idan ɗayansu aka yi mishi bushara cewa mai ɗakin sa ta haihu ta haifi mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta yini sai ya yini yana bakin ciki ya kasance halinsa bakin ciki ne kawai fuskar ta yi bakin kirin wai saboda munin bushara da aka mishi cewar matar shi ta haifi ya mace inda ba a haihuwar ya mace da ina zai sami wacce ya aura ko ba kai ba inda ba a yi wa kama to da ina zai samu da wani bai haifa ba shi ya musulunci zai share manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ƴaƴa mata guda biyu ya tarbiyyantar da su ya raine su to wannan mutumin sakamakon shi aljanna ina ba ta mun wannan da kyau wanda yake ba a faɗi irin wannan ga 'ya'ya maza ba ba a faɗin da aka ce duk wanda yake da 'ya'ya maza ya tarbiyyantar da su ya rene su har suka girma yana da damuwa amma mace ce aka ce duk wanda yake Allah ta'ala ya ba shi 'ya'ya mata suka kai guda biyu ya kuda da addinin su da natsuwar su da mu'amalarsu su har sai kai aure ya aure da su yana da bayana Sun ga ashe haka na Allah madaukakin sarki yake lissafawa yace shi ke da mallakar sama yake da mallakar sama bakwai da kusa Ya yace ya habu da ya shawar nasa yana ma wanda ya ga dama ya mashi kyautar ƴaƴa mata zuriya wai habu da ya sha'u hakan nan yana kyautar ƴaƴa maza zuriyar da wanda Ka so ne nawa kenan ko dai ba wani ƴaƴa mata zalla ko ya ba wani ƴaƴa maza zalla na uku awi zawjuhu qur'anan wa inasa ko kuma ya aura mashi su ya bashi ƴaƴa mata da maza gaba ɗaya mutum na uku kenan mutum na uku wa ya ja'alu man yashawa qima Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarari ba ɗa namiji babu ƴa mace wannan falala ce da balantasar mulki ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka 'yan uwa iyaye mata babban ƙalubale da ke gaban mu ne irin wannan falala da wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya mana na yayi mu musulmi na yayi mu in ba mu ba gida in mun yawa gida ya gyaru lura da kyau ko kalubale ne a gaban mu sosai da su ku ji da kyau fa bawo ya ce in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru ba gida ya ɓace wannan ba ƙaramin ƙalubale ne idan mata suka tsaya suka kula suka tarbiyyanta da 'ya'ya suka nusa da 'ya'yansu suka kula da su su suke rike da ƙasa gida. in kuka lura duk wanda yake a kansula a yankin da yake kansulanci za ku ga mace ce ta haife shi kuma ita ta kula da shi tun yana yawo haka na duk wanda ya kai ga shugaban karamar hukuma ko ya kai ga gwamna ko ya kai ga shugaban ashe irin nauyin da ke kanmu iyaye mata nan idan aka tsaya aka kula to ba karamar al'umma za a gyara ana buƙatar kyakkyawar tarbiyya ba tarbiyyar da ta gino akan kallace-kallace na fina-finai ba ba a ɗaukar tarbiyya ko ɗaukar wa'azi ko ɗaukar gyara a cikin fina-finan ɗan hausa ko na ko nigerian film ko kuma duk wani abu da ake kada ku manta waɗannan fitsararru da suke wani harka ta fim wata fata ka su zama gina wani ina ce da yawan su akwai suka kasa zama jira aure to kuma su wai suka gana cewa wai su za a buga ma waya wai su ba da shawarar yadda mace za ta zauna da mijinta ita da ta kasa zaman gidan mijinta ita da ta kasa zaman gidan aure wai za ta yi fim wai a dinga ganin wai da za a zauna da miji to kun gashi wannan fadara ce wannan ba ki kyawar da ke so da haka ba ke ba abin da ya shafi kallon sarki da kai illolin da suke ba suke haifarwa waɗannan murya da kuke ci da wannan kiɗe-kiɗe da suke sawa da wannan bayyana da suke yi a kafar talabijin al'amura ne da suke janyo shaidanu a cikin gida al'amura ne da suke janyo aljanu cikin daki su ga mai addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a abu ya ki ci ya ki cinyewa saboda ne saboda irin waɗannan kirafinai irin waɗannan waƙoƙi irin waɗannan al'amura su ake ji Allah ta'ala ya tsare mu abu na gaba da na shi shine bai wanda Allah ta'ala ya mana da ni'imar da imanin ta musulunci da ni'imar da Allah ta'ala ya mana ta na musulunci kada mu kuskura kada mu kuskura mu sakaci mu yi waka, wannan ni'imar ta sau ni'ima ta musulunci da Allah ta ya mana kada mutum ya sakaci ya yi kuskure ki yi kuskure ki sa wannan ni'imar ta ko ba karamar hasari bai abubuwan da ke kawo irin waɗannan al'amuran abubuwa ne da yawa rashin tsaye da sallah ba karamar hatsari ba ne da an ji rubutu rashin tsaye da sallah rashin tsaye da sallah a kan lokaci ba karamar hatsari ba ne wannan kuma ya shafi kowa amma ya fi shafar iyaye ma ya fi shafar kowa ya shafi kowa amma ya fi shafar iyaye mata za a kira sallah karfe ɗaya sai a ce wannan kiran sallah ba na ba na mu bane wai sai karfe kuna ci da kyau sai a kira sallah karfe sai ki ga bata ma tashi ta je ta dauki buta ba ba za ki ga ta tashi ta fara magana sallah ba sai masu sallar karfe sun yi sallah har an watsa ƙarfe biyu da rabi zuwa ƙarfe rufi za a fara tunanin yin sallah wannan ba muna magana ne idan ba biki ake yi idan ba biki ake yi ba za ki ga mace ta bar sallah a zahar har zuwa kusan ƙarfe uku kusan sallar la'asar haka ne kuma haka bane sallar la'asar ba za a fara yin ta ba sai rana ta yi kasko za ta fara. ita kuma sallan magariba da masu an gama tuwo za a yi ya zama na sai an gama tuwo za a yi sallan magariba kuma dama ita kullum tuwon dare take yi kaga dama mai tuwon dare kuma daman da dudu su take ci waɗannan al'amura yana cikin abin da zai hana miki musulunci in dai mutum bai tsayar da sallah akan lokaci sallar nan ita ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yi wahayinta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba yadda aka yi wahayin azumi aka ce ya ayyuhal a amanu masu alaykum as ku ci ba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun aka yi wahayin na aikin hajji walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila aka yi wahayi na jihadi wa azifin nan وكنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أتي وحي نأور سيئة إتفصلنا بوحي كعسيبا كرم من ذا الله صلى الله عليه وسلم عقل هو تم سمن سمن بقل أتي كرام من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتي بحي سلم sai da manzara sallama ya isra'i sai da ya isra'i sannan ya yi mu iraji a can aka ba sallah to amma a can me za a yi watsi da sallah wani lokacin ma abin ban da kai ci abin ban da kai ci sai ki ga da matan da suke na ahalin sunna da wanda ba na ahalin sunna din ba lokacin sallah ta sai ake tafiya karfe biyu da rabi zuwa karfe uku za a sallah ana ta surutu wannan ba muna magana idan ba biki ake yi amma idan biki ake yi a'a an ɗauki biki wani uzuri ne saboda haka da sallar azhar da sallar la'asar da sallar magariba sai an kai amarya an dawo sai a haɗa da sallar isha mutum ta riga ta zama arriya domin duk mutumin da ya bar sallah babu sidi babu sadada babu dalilin tsaye babu na ina nufin dalilin da shari'a sai ya da shi babu wannan dalilin har lokacin sallar ya fita ba tare da tayi ba malamai suka ce wannan mata ta bar musulunci wannan mata ta bar musulunci saboda muke jin kunnen iyaye mata su ne jigon al'umma su suke tarbiyyar shugaban ƙasa su suke tarbiyyar gwamna su suke tarbiyyar shugaban ƙaramar hukuma su suka rena kansila su ne iyaye jikun al'umma su suke tarbiyyar ɗan kasuwa malami ɗan makaranta su suke kula da kuma tarbiyyar da gida suke fara kuma idan aka yi maganar gida iyaye mata su ne kan gaba domin a yanzu nan a yanzu nan da muke magana da wuya ki lissafa gidaje goma su samu namiji ɗaya ciki wani ya tafi gona wani ya tafi kaso makafi wani ya tafi kara wani ya tafi gina, wani ya tafi ina wani ya tafi ina an bar iyaye mata tare da yara domin cewar su ne kuma wasu da na amma ya zama na yaro ya taso ya ga mahaifiyarsa ya ga ƙanwarsa ya ga yayar shi ba ta kulawa da sallah ba ta san ina sallah ta sa gaba ba saboda Allah ya kuke ganin za'a. duk biki in yayi biki wallahi kar ki bari sallah ta wuce ko ke ce amarya akwai wani take cewa lokacin da ta yi aure aka kai ta gidan miji tana zuwa sai ta fara magana sai aya ga tana sallah ta fi ce a'a wata amarya ce wannan wai amarya ba ta sallah tunda tana san kunya daki kawai ta lura da kai shi gidan ba magana sallah kenan an kawo miji armiya wato kuma yanzu ba rashin sallah a tsari baina na wa baina mu as-sala bambanci da ke tsakanin da su da ba musulmi ba ne sallah da zarar kin bar sallah ko kina kallon yaranki ya ya shekara goma wai ku kyale shi in ya girma zai yi a a kyale shi in ya girma zai yi kuna ba karamin ko kuma yarinya kina kallon gandane ne ya yarinya ta sha azumi ko ba ta sallah sai a sa mata wai wani ke aure za ta yi me kawai wannan al'amari shi mu sani Allah madaukakin sarki bai sanya hukunce-hukuncen shari'a akan sai an yi aure ba ba a kan wannan Allah ta'ala ya sanya hukunce-hukunce ba ya sanya ma hukunce ya sanya hukunce-hukunce ne akan al-mukallaf idan aka ce al-mukallaf shine wanda hukunce hukuncin shari'a suka kan shi wanda yake huwal shi shine wanda ya balaga kuma yake da hankali ta yi aure ko ba ta aure ba ya yi aure ko bai aure saboda ka iyaye mata jigon al'umma mu tsaya mu kula mu sa ido mu sa nufuwa wallahi sallah ba karamin al'amari ne shi haka kawai don mutum ba shi da lafiya ba rashin lafiya ba uzuri bane a sallah a'a dama haka ba shi ya zai sallah wanda ba shi da lafiya ba wai an ɗauke mai sallah ba ne tsawon ta karya kafa ne tsawon ta karya a hannu ne sawa'un gobara ta ci ta ne me ya faru duk ba wannan duk wannan ba al'amarin da zai dauke wasu sana a'a ya zai yi sallar balle a ce yi ta jiya take yi a asibiti in dai mutum yana da lafiya yana hankaltar in dai mutum yana hankaltar ba wani da lafiya ba in dai mutum yana hankaltar wanda yake tare da shi to sallah ba ta a kashi amma za ki ga mutum ko za ki ga mace an kai ta asibiti in kika dan ya haka kika dan sanya maka mutala a cikin hijabi sai da ta amu tariki ta riki in ka dan kara mata naira hamsin sai ta riki in ka dan sa mata abin nan kunu sai ta haɗi amma sallah ta ce ba shiga halin da take ciki ba ina sallah ta farko haka in dai mara lafiya ba a ɗauke mai sallah wa ba a ɗauke musamman mai akwai yayi babu su da guda yana magana yadda ake yin ya yace sallah ita ce kai tafi idan ba za ki ba za ki iya yi a tsaye ba saboda rashin lafiya to sai ki yi ta a tsaye a jingine idan ba zai iya wa a tsaye a jingine ba wanda yake ne mataki na biyu sai ki yi ta a zaune ba tare da kin jingina in hakan ya fuskara sai ki yi ta a zaune a jingine mataki na hudu kenan amma rashin lafiya kadai baya ɗauke wa mutum sallah to idan rashin lafiya kadai bai dauke miki sallah ba bai dauke mun sallah ba to ya za a yi biki na aure ko biki na sa rana ko biki na baiko ko biki na suna ko duk bukukuwan da ake da su su dauke wa mutum sallah sauraka wannan al'amari ya zamana ki yi iya kokarin ki a cikin mata ba irin sunan da ba za a ce ba ki ta nuna wanda ne ce ta kowa iya a tana so ta nuna ita malama ce duk wannan ba shi ne abin da ke gaban ki ba abin da ke gaban ki a za a ki daidaita da ubangijin ki subhanahu wa ta'ala abu na biyu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu mutanensa ma kare suke da miyagun ɗabi'u kamar yadda na ambata ba ya zo ya same su sun ɗauki al'amuransu sun sanya shi ga wani mahaluki kan haka ake da canfi. a ce in dai an ji kukan muciya za a yi za a yi mutuwa to saboda Allah inda da gaske ne in an ji kukan muciya za a yi mutuwa da ne za a ko wani mai numfashi a nan kun ga wannan so ya kare da wani mutane sun gino kan wani abu mai suna canfi an gino akan canfi kan canfa motsi ko a canza ji ko a canfa tsuntsaye ko waɗansu al'amura idan yaro yana kuka zai fito a zai daga wajen da hannun shi kowa da irin yadda yake na canfa wata ko wasu tsuntsaye ake canfa wani ya canfa in dai ya fito ya haɗu da makaho to babu sa'a in dai ya fito ya haɗu da kuturu babu sa'a ko kuma a'a in a kasuwa ne idan namiji ne ya fara saya babu sa'a wani kuma a'a idan mace ce ta fara saya babu sa'a sai ya na zuciyar shi kirjin shi ya makaru da jahilci da kunci babu sarari a ƙarshe. da musulunci ya zo sai ya kora canfi baki ɗansa laisa minna man tsayyara baya cikin mu duk wanda ya yi canfi aw tuqayyira lahu ko kuma kai mai Auta kan hana ko ya bokanci aw kuhina lahu ko aka mai bokanci duk wanda ya yi canfi ba ya cikin musulunci ya share canfi baki ɗayansa kwata-kwata a musulunci babu canfi duk wani abin da kika sani canfi babu shi a musulunci kullum da kyau ko duk wani suna kuma da za a sanya mashi babu canfi a musulunci sababu wannan canfin kuturu ne ko makaho ne ko su malama ban da hankali a ce mutum ya je samu cikin kwaiwa ya je samu tsuntsaye wai ya raka ihu wai inda suka yi to nan sa'a take wanda ya zama da shi ma kuma da sanyin sai da ya ce a'a lafiya wannan kuma an ga fita jeji ko abin da ya tashi ka san yadda suka ta fara buga abin yana da hafarin dole ne ku mata ku tashi ku yaƙi canfi a cikin zubatan tsawon ku dole a tashi a yaƙi canfi a cikin zukatan mata da maza ba bai bar mata ba canfi bai bar 'yan makaranta ba canfi bai bar 'yan kasuwa ba canfi bai bar 'yan siyasa ba canfi bai bar ma'aikatan gwamnati ba babu wani wanda ya bari kuma alhalin wannan canfi din bala'i yake sakawa rahin natsuwa yake sawa ga zuciya dan yana hana mashi imani ne da kasara musulunci ya zo sai ya karkata canfi baki ɗaya shi ya share canfi duk wata wata ke canfi a rasu sallama ya ce ba shi tare da ita la ilaha illallah wacce manzo Allah ya ce ba shi tare da ita to ina za ka je duk wata aka canfa karke da a canfa ki karke da a canfa ki a ce ai addu'a ki kamar yankan wuka ce duk wani da kuka na addu'a shi kamar yankan wuka ne ya aje wurin wani addu'a shi kamar yankan wuka ce a babu wani kuma ai yana addu'a da yake fara wa kawo dole ni ni ni ta ni ni ta ko ni ta ka fa ba ka abin da shi a cikin ka shabbi baki ɗaya shi yana rubuta yin da musulunci ya zo sai ya share shabbi baki ɗayansa abu na gaba bokan ciki boka ke shi boka bai so a mutu kuma bai so a rayu wai a taɓa ɗanka domin wai idan an mutu duka to me zai ci idan kuma an zauna lafiya me zai ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna jira da kyau ina son kuma a rukun nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wurin boka man taka hinan duk wanda ya je wurin boka mace ko namiji au arrafan ko ɗan duba mutum nawa ya je wurin ko ka ko ya je wurin ɗan duba duk wanda ya je wurin boka ko ya je wurin ɗan duba ba za a karɓi sallar shi ta kwana arba'in wacce ce za ta maimaita ahun mama nan duk wacce mace kenan ko duk wanda namiji kenan ya je wurin boka ko wurin ɗan duba ba za a karɓi sallar shi ta kwana arba'in ba kun ji da kyau wannan idan ta je ne kuna jira da kyau idan ta je ne ya faɗa ba ta yadda ba duk wacce ta je wurin boka sai bokan ya faɗa mata ba ta yadda ba ko duk wanda ya je wurin ɗan duba sai ɗan duban ya faɗa ba ta yadda ba to wannan ba za a karɓi sallar ta kwana arba'in ba to ya rage ku yi tambaya idan ta ya fa ko ba ta yadda Tun tunda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ta je wurin boka ko wurin ɗan duba kusan bambanci tsakanin boka da ɗan duba ba za a karɓi sallar shi ta kwana a arziki amma wacce ta je wurin boka ko wurin ɗan duba ya faɗa mata ta yadda wannan ta kafirce ma abin da Allah ta'ala ya sako wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar musulunci ta zama arziki akwai bambancin da wannan da wancan ko ba bambanci na farko ya faɗa ba ta ba yau ba ta ce ma sai ba za ta ce ka wannan tsare yake yi wannan ba za ka ta sallar ta kwana arba'in ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wacce ce ya ba ta ta yadda ai ai addu'a shi kamar yankan ba ko san wai ka ba ake kirawa malam sai a ce ai mun sa malam aiki ai wani yana da wani yana da yana da addu'a wani malami ai addu'a shi ba bokaye ne ake kira su mahimmi duk wacce ta je wurin boka ya ba ta ta yadda ta natsu to wannan ta fita daga musulunci sai ta dawo musulunci in ta taɓa yin aikin hajji kenan sai ta sake na farko ta je wurin boka ya faɗa ba ta ba ta biyu wacce ta farko sai ba za ta fara sallata ta kwana a ba wannan ta je wurin boka ya faɗa mata ta yarda wannan kuma ta bar musulunci inna lillahi wa inna ku lura a yanzu inda aka dunguma aka tafi wurin boka ƴan mata wurin boka suke zuwa wai za a je za a mallaki saurayi inna lillahi wa inna ta je wurin boka don ta mallaki mijinta ta je wurin boka don yadda ta mallaki mijinta ta je wurin boka don ta hana mijinta ya karo aure ta je wurin boka don ya ba ta wai mako. waya Allah ya ce ta in taimake ka wannan ƙarya ne Allah ya ce ka je wurin boka ba dan shagon ta ko alalar da take yi ko shi shakar da kake yi ko tubanin da take yi ko shinkafar da take yi ko taliyar take da samu a garin neman kuɗi an rasa addini shi kuma ko kar ku manta kulikuli ne ko ina ya faɗi gaba ne ina ne gaban kulikuli ka ɗauki kulikuli sosai ki duba za ki ga ko ina ka faɗi gaba ne ka bai taɓa ba da magani bai ci ba ya ce bai ci ba idan ya bayar zai ce wannan abin a yi shi kaza a yi shi kaza a yi shi kaza idan aka zo aka ce mai ba sai ce ya aka yi in aka fara sai ce ai ba a yi yadda ya ce ba ai ba a za ba maimakon ya ba da wani sai kuma an sake ba da wani kuɗin ki gabo kaya tsiya ta kayan ɗakinsa gaba ɗaya na nan layin an kwashe an kai rai ya tsiya ta ya ta yatta ya ta kowa nata kuma ba abin da ta tsina kuma ta rasa addinin wannan abin da ya shafi boka maza da mata duk an shiga ciki ba maza ba mata a ciki sai dai na mata shi ya fi muni ma'ana kamar kyace su suka fi yawa amma inda za ki dubi wani bangare na maza haka za ki gan su ciki in ban da lalacewa ina cewa kuma wai cin jarabawa a doron boka ina ce cin jarabawa karatu za su yi to waya ce cin jarabawa kuma a ce to a tafi a nemo taimako a nemo ma yaron nan taimako za su shiga jarabawa ai babban neman ma yaron ki taimako zai yi jarabawa shine idan ki zai gama karatu kuma yau wannan shi ne kawai babban neman taimako ya tashi ki karatu amma ku duba ku ga yadda kasuwar bokanci take ciki a ce wani ya bayyana a shuri wani ya bayyana a daura wani ya bayyana a kan hanyar Allah gaba wani ya bayyana a ina duk ƙarya ne wani wani azzalimi ne ko sai rani azzalimi ne wai shi ai shi ba boka bane da qur'ani yake yi idan kika zo sai ya buɗe qur'ani in ya buɗe ƙur'ani sai ya faɗa abin da zai faɗa sai ki an ce ai shi qur'ani yake buɗewa wallahi tallahi kare yake wani kuma carbi sai ya haɗe shi in ya mulmula ya mulmula sai ya ce ki rike sai ki ga ya kama wani zikirin da Allah ta'ala da ya shi shi ba ya ce Allahu Muhammadu Rasulullah nau kenan haka zai dinga ja har ya zo kan wannan ƙwaya ɗayan da kika rike idan ya zo daidai kan shi ya zama Allahu to ta in ya zama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai sa'a a manzo a shawara in ya zo kan Jibrilu to babu sa'a ba kun ga wannan ya zama arbe ba da Allah ta'ala cewa yi makana aduwan lillahi wa mala'ikati wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul lillahi ko ya ce ya yi da Kur'ani, ko ya ce ya yi da tarbi ko ya ce ya yi zikiri duk ƙarya da sunan shi kuka babu ke babu shi abinda musulunci ya karanta duk damuwarki duk damuwarki idan kike sujjada ki faɗa ma Allah ta'ala damuwarki ko da da harshen ki ne ko da da ki ce ya Allah ka ga halin da nake ciki Allah ina neman taimakon tsakaninki da ubangiji subhanahu wa ta'ala hakan nan ki tashi cikin dare ki fila in kike tashi cikin dare kike fila sai ki faɗa ma Allah bukatun ya Allah ka ga halin da nake ciki Allah ka ga damuwa ta ya Allah ina roƙonka da girman littafin alƙur'ani da kaso ya Allah ina roƙonka da dukkanin ka kyawawa ya Allah ka biya mu bukatun ya Allah ka cire min wannan damuwa haka ake bukata amma kun ga boka ne da ke cikin al'umma kun ga 'yan duban nan suna da 'yan kore a cikin akwai wata sai ta ce miki a akwai wani bakon malami da ake kuna cikin kuma ai akwai wani bakon malami da ake a shi kuma ya kawo ɓaci daman ta san matsalolin su duka sai ta je ta faɗa mishi da kin je sai ce a ke ce wance sai ki ce ai malam ne ai ko baka faɗa mai sunan ka ba ma yana zuwa sai ya faɗa maka kuna ji da kyau kina da bukata iri kaza iri kaza iri kaza iri kaza alhalin wannan da ke cikin ku ita ce ta kwashi magana baki ɗaya ta je ta faɗa mashi saboda haka kada ki yarda mun babban matsalar da ake samu a kan doka shi ne ta ɓangaren ƙawaye su suke halakar da mutane akwai ƙawar da take ba ta zaman gidan miji ba kuma tana neman ta hana kowa zaman gidan miji akwai ƙawar da take fitinanniya ce so take ta fitini kowa saboda haka babban matsalar da ake samu ƙawaye ne suke jan mutane zuwa gidajen kokari ta ce a'a ko wani bakon malami da aka yi ai addu'a shi kamar yankan wuka wallahi tallahi boka ne ai ai shi shi ba ruwan shi ba wani zane da yake qur'ani zaki ga ya bude littafi zaki ga ya duk ƙarya ne duk bokanci ne in ji da wurin shi ya faɗa miki biki yadda ba kin kin yi asarar sallah ta kwana arba'in ba za a karɓa kuma dole da in kuma kika yadda to sai kin zaki musulunci za ki ga wata daga na hato kan aure wata daga nan har gangari da wata daga nan har ina ne babu inda mutum ba zai kada ba domin neman babu inda ba za ta je ba wai don neman sa'a ko don a duba mata to yanzu bai za a duba musu me za a duba musu sai ki da an ce mm, mm, aikin kin zo da wuri ɗan ki je bai kwana yana kuka ba saboda Allah saboda Allah zan tafi wannan ai ba su ta eh sai ki ce dan ki tiya kwana kuna kuka ba ai kike kike ta sa ki hannu to dama wannan dane baya kuka babu duk wata dabara da ake yi ya hana ki zaman lafiya ya raba ki da imaninki ya raba ki da dukiyarki da duk abin da kika mallaka saboda ka ina cin hankalin iyaye mata su guji wannan al'amarin da ya shafi bokanci al'amarin bokanci nan yanzu ya zama birni da ƙauyuka birni ana can ana yi lungu-lungu za ki ga mutum ba a rabu ba boko in kika ce rubuta miki sunan shi da arabiya ba zai iya ba in kika ce rubuta miki da boko ba zai iya ba amma wai wurin shi ake zuwa wai shine malami sai na zo malami wai yana da ruhanai sannan al'amura wallahi mutum dole ne ki gane su dai in ba haka ba mutum za ki isa ranar alkiyama mutum ya yi tsammani yana da kyakkyawan aiki alhalin ko ba shi da kyakkyawan aiki ya je alkiyama Allah ta'ala ya kwanta shi a wuta kun gona ba ba karamin matsala ba shi kina tsammanin kin yi aikin daidai alhalin ba abin da kike don boka ba zai taɓa bari ki arziki kuma wannan magana an sha maimaitawa bari ba ku misalin wani boka guda ɗaya eh ko ba da misalin guda biyu in ba da misalin ɗaya ko ba da misalin biyu bari ba da misalin guda boka na farko ya tashi gidansa ba abin da za a ci kuna ji da kyau ba abin da za a ci na karin kumallon safe abin da aka kara da yi shuru sai kira wata a waya cikin wata yake ma aiki da ya kira ta a waya ta zo sai ce jiya yaran ta bai kuka ba ba shi ce ta yi sa'a ya kwana yana mata aiki yanzu halin da ake ciki yanzu halin da ake ciki shi ne ta yi abin da za ta iya yi an sa mata hannu kafin rana ta faɗi kafin rana ta faɗi ya zama na an riga an shawo kan wannan matsalar ana buƙatar za ta kawo ɗan akuya za ta kawo ƙwarya ya lissafa mata ɗan akuya ya lissafa mata abin da za ta kawo ta ce bari ta je ta nemo ya ce ina ai idan kika tafi za a shiga matsala ko ba za a shiga matsala ba tun da gidan shi babu komai shi ne ya matsa mata ta leƙa gefe ta je gidan wani kaninta a gurguje ta je ta samu kuɗi shi aka bai ma kuɗin so ɗan akuya shi aka bai wa kudin so kore da wuri da komai da komai da ya tashi ya je so abinci ya so nama miya ya so komai da komai cikin aika gani daman ya ce kafin rana ta da za a shiga matsala kun ga inda ba ta kawo ba da fashi ne zai shiga matsala ba dan ya kwana kiri ba abinci to malamai wannan abubuwa ga shi nan da baki suke kuma yadda aka yi da wata in kike wata haka za a yi za a kira ki a kuce a ce ki ashe shi ne yake da abincin rana ya riga ya shiga matsala babu shi to yanzu ya bari a za a yi za a yi a samu taimakon gaggawa to da ka bari ya har hada waya ya yi karyace karyace ya tattaro ya kawo waɗannan abubuwa kun ga misali na nan kenan na farko misali wannan wani bokon da ya tuba kuna ji da kyau shi ya tuba yake lokacin da yake bokanci idan yana son ya yi tsiya ƙwai yake samun ƙwan agwagwa ko dai wani ƙwai daga cikin ƙwayaye kamar ƙwan agwagwa ko ƙwan kaza ko ƙwan zago da sauransu sai ya samu sirinci wanda ake yin allura da shi aikin mun san sirinci. kullura in ya samu sirinci sai ya ɗan huda ƙwan kaɗan sai ya sa sirinjin nan sai ya tsotsa ruwan ƙwan kuna ji da kyau idan ya tsotsa ruwan ƙwan nan sai ya samu tawada da ake rubutun allo da ita ai mun san tawada idan ya same ta sai ya tuke ta da sirinjin sai ya zuba a cikin ƙwan nan sai wata ƴan ƙanƙanuwar kafa sai ya zuba wannan ruwan tawadar a cikin sirinjin idan kika zo zai miki addu'a sai ce ki kawo kawo ne ki kawo kwai guda daya idan kika kawo kwan a gaban idan ki sai ya dauke kwan naki ya dan baka ta take sai ya dauke kwan naki sai ya fito da wannan kwai nashi na dazu da ya da ya tsotse ruwan kwan ya sanya ruwan tawada in ya sa in ya ba sai ya baki ya ce ki fasa idan sanmu aka yi miki to ba za a ga ruwan mai ba in kuma aka fasa shi aka ga wai to ba sama aka yi mutu idan ta fasa me za ta gani a fahimtar ta wa ya kawo kwan ita ba ita ta kawo kwan daga gida ba kullum ko ya ba ta kwan ya ce ta fasa alhalin ya ɗauki wannan kwan da ta kawo ya ba ta kwan da ya tsura mata wada a ciki tana fasawa mai za a gani kwai sai a ce yana da addu'a yanzu kuma za ta kawo aiki da za a yi mata maganin sun saboda Allah nawa kuke ganin kun ga yanzu an gama sai kuma ta zika yanzu sai in tana da wani dan taure da bata iya ba ya yayi layya da shi ba shi za ta ɗauko ta kai mishi a fara aiki wannan fa duk fara aiki tun da dai har ta ga ta ga nan kuma ya ce san mu aka yi mata an yi mata an yi ma 'ya'yanta yadda da suke gidan aure ma abin ya taɓa ta ai ta ma zo a sa'a yanzu haka za ki ga ana ta faɗa waɗannan misalai ne guda biyu da yake al'umma haka za ki ga 'yan mata sun yi musu layi zawarawa sun musu layi matan aure sun musu layi masu kishiyoyi sun musu layi marasa kishiyoyi sun musu layi masu abin sayawa sun musu layi kowa an musu layi wa kowa da bukatar shi wai yana da wani magani kowa ma abin da maganin komai wallahi abubuwan nan abubuwan ne masu hatsarin da su yanzu dai wannan misalin da na baku ba karamin misali bane da zai ji hankalin mu da duk wacce ta daure ma harkar boka yanzu ta kama bin harkar boka yi harkar yan duba ku lura a tarihi ba za ta taba tsira na komai ba da ita da 'ya'yanta haka ne ko ba ku bane kuma kun ga irin wannan dabarar irin wannan dabarar irin wannan dabarar haka suke da dabaru iri daban-daban zan kara muku wani misali na wani boka ya zama cikin na uku shi shi wani bokan da ya je yi aka je wurin shi neman addu'a cewa ya yi. ya je ya kawo duk wani abin da yake hatsi mudu goma sha biyar kwano goma sha biyar in na ce duk abin da yake hatsi kamar me dawa masara gero shinkafa wake alkama dauro acca haka malama ya je ɗebo su kulli kulli kulli kulli kulli kulli kulli kulli duk abin da ya ci hatsi haka ya je kawo shi hudu goma sha biyar saboda Allah yanzu wannan bokan kuna ganin ba sai an yi wata shirya bai shima abinci ba sai kiga baya wani aiki baya noma baya aikin gwamnati baya kasuwanci amma ba a fi shi shiga ba ba a fi shi gida ba ba a fi canza mota ba da ya kawo wannan hatsi na faɗa muku na ce muku boka kuli-kuli ne kawai da su faɗin gama sai ya ɗauki kulli guda sai ya bashi ya ce wannan ladanin da ya fara kira sallah a salati na farko shi za ka ba sai ya ɗauko wani kullin sai ce shi kuma wannan ladanin da ya kira sallah a salatu da biyu shi za ka ba kowanne ka rike lissafi da ya lissafa mai su sai ce ai ba zan iya wannan ba akwai waɗanda za su yi sai ce muna da waɗanda za su za a biya su ne kawai a masallaci ko ga yanzu tun da ya kawo abinci sai ya kawo abin miya yanzu wannan abin da zai bayar da za a raba mu waɗanda za a yi za su yi to da shi za a ji a sai kafin zabo da shi za a ji a sai maki da shi za a ci a sai al'amura wallahi malamai abubuwan suna jin tarihin bokani da yadda suke kuntikawa yadda suke kuntikawa wallahi ba karamin al'amari ba duk wacce take mu'amala da bokaye duk wacce take mu'amala da yanzu ba to babu duniya babu lahira dan ba za ta taba yin arziki kullum za ta dinga rarumowa ne ta yi cin barkono ne ta yi tsinkar gyaɗa ne ta yi kala ne duk za a tattara ne a kai mushi shi kuma yana can zaune kun lura da kyau ko haka suke ma mata haka suke ma maza haka za ki gani shi kadai ne ya bai ma dan wannan jam'iyyar taimako ya bai ma wannan jam'iyyar taimako alhalin kujera guda no ce guda ɗaya sai ya ce wannan ya zo da karfe uku dare wannan ya zo da karfe biyu dare abin nan karfe biyu rana don kada su haɗu sai ya ba wannan ya ba wannan idan aka gama zaɓe ko sun je wurin shi ko ba su je ba dole ne ɗaya zai hau to wannan wanda hau sai ce ai yana da wani malami ai malamin nan yayi mai addu'a ka babu ba to laka ina ta iyaye mu mata waɗannan masifa ban ƙaramar masifa ba ce duk wacce ta je wurin boka ko wurin ɗan duba wai ya duba mata to ya duba mata ne Kulura, idan ya duba mata auren nan akwai sa'a idan ya san akwai sa'a shine farko wanda zai yi ko kuna ganin ya san akwai sa'a zai koma gefe idan ya duba mata cewar akwai sa'a wata kila mai gidanta ne zai tafi zai tafi neman kuɗi ya duba mashi ina yake da sa'a in dai ya san akwai sa'a ya ce da mai gidansa ya fita karfe bakwai na safe to shi ne karfe biyar na asuba ya riga ya fita ko kuna ganin ya sa akwai sa'a kuma zai zauna a gida eh yi ba saboda haka ai zuwan mai gidanki ko zuwan mai gidanki ba ce mai gidanki ba ko yau dan mai gidanki baya zuwa zuwan mai gidanta ko zuwan ta wurin boka ne shi a lokacin bokan ya samu sa'a domin inda za a yi yajin aiki na daina zuwa wurin boka ya na sati daya to dole su ajiye wannan tsiyar su kama kuma ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko su kama noma amma za ki ga babu aiki babu komai amma manya fika riga ya fika hula ya fika kaza ya fika saboda kowa da irin aikin da za a samu a ce wance ya kawo ka tinki har ma wayana mata kirari ga kafin tsaki duk wacce ta zo gidanki wai ta ga wata kaza mai wake-wake wai ki sayan mata za ta kai ma wani malami haramun ne ki sayan mata amma idan sanin halin ne za a yanka a caga kawai ya halabu amma haka za ki ga boka a kai mai agwagwa boka a kai mai kasa boka a kai mai a kai mai tauri a kai mai shi zai ki gan shi bulbul shi zai suke yaƙi da waɗanda suke adawa da bokanci suke wayar da kan mutane cewar ku ku rike Allah shi shi kadai babu wani mahaluki da yake da daman da zai mutu wani abu babu wanda zai sa ki samu in Allah bai kaddara za ki samu ba babu wanda ya isa ya hana ki rasa in Allah ya kaddara za ki samu zuwa wurin bokaye haka za ki ga suna ba da abubuwa iri daban-daban sai a bai ma wannan wai a ba ta maganin baki a ba ɗanta maganin baki sai ki ga ɗaya yaro an ba shi wani kudiri ya kudirce a wuya an shaƙe mishi wuya ko an ɗaure mishi kwankwaso ko an sa mishi a hannu waɗannan abubuwa duk su halatta laya nawa kenan ɗaya da guru biyu kenan da duk wani kudiri da za a baki duk wani wai da sunan taimako wai maganin sanyi wai maganin baki wai maganin mashasharar zamani wannan haramun ne ke ɗaura za ki ga wani yaron har wuyan shi ya fara shaƙewa don lokacin da aka tsora mishi igiyar ta biya rakwarakwa amma yanzu ya yi kiba har ya fara shaƙewa ba su ne ko ya shaƙe ko bai shaƙe ba haramun ya sa menene maganin wannan kullum in za ki kwanta bacci ki karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zalla bi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaquduhu shibhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wacce ta karanta wannan to za a ba ta mai kariya yana kare ta har duk jifan mai jifa da hasada mai hasada sai dai ta kyale ko ki karanta amanar rasul ayoyin biyun karshen suratul baqara amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaykal masir har zuwa karshe ko ki hada hannayenki biyu haka kuna jira da kyau ki hada hannayenki biyu haka kun ga da nayi ki ɗaga su kamar yadda za addu'a sai ki karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ki ɗan tofa a hannunki kaɗan ba fa ki da yau ba yawwa in kin gama karanta kulhuwa sai ki karanta bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد sai ki sake tofa ba yau za ki sai ki sake yin rahim qul a'udhu bi nas qul a'udhu bi nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas sai in kina kammala wannan sai ki shafo tun daga kanki sai ki shafo haka kuna gina sai ki shafe tun daga kanki haka in za ki kwanta bacci in kika shafe inda hannunki ya tsaya sai ki sake maimaitowa qul wallahu ahad sai ki kai kanki sai ki sake maimaita qul a'udhu bi rabbil falaq sai ki kai kanki sai ki sake maimaita qul a'udhu bi rabbin nas sai ki kai kanki kowace kina tofa sai ki ci gaba da inda kika tsaya ɗazu a wurin shafawa haki kai gwiwaki, sai ki sake maimaitawa qul ahad allahu samad har ki sake maimaitawa har ki sake kaiwa ƙarshe kin yi sono kenan sai ki mulke jikinki baki ɗaya. kuna jira da kyau idan kika mulke jikinki baki daya sai ki gwada mace malama ba wai wata ta kwana kan shuri ba ko a kan garwa shi wuta za ta kwana sai dai ta kone ba abin da zai same su sai ji an ce a'a wai wacce ne ya faru ne in an yi sai ki suna cewa aljalinta sun fi na wanci babu wani abu ke addu'a kike yi Allah kika ne kun ga na ba mu salon addu'a kala nawa uku na faɗa ya fi kursu ɗaya na faɗi amanar rasuli biyu na faɗi kulhuwa da falafi da nasu yadda za ki tuba ki shafa cikin ki duka ba abin da zai same ki izinin Allah madaukin sarki ba ya ba ko za ta kallaci jirgin sama ne ya faɗo kun ji ko wallahi sai dai ta kyale ki izinin Allah madaukin ko tana kallon jirgin sama ne ya don sai dai ta kyale istikhara addu'ar istikhara wacce ake kiranta da Hausa istihara sai ki an ce ai wani malami kaza ya iya istihara duk dabara suke yi dan hana su bokanci wani baya ma wani istihara addu'ar istihara istikhara addu'ar bai ma Allah zaɓi ya Allah na baka zaɓi ka zaɓa abu kaza wani baya yi ma wani wani malami bai mu wani malami wani malami bai mu wasu ba wata addu'a da za a ce wai istihara ce wani ina ma wani balle a kulle alaya a ba mutum ya sa abin nan a kulo a ce ya kasa kunne ya ji in menene menene su ku wannan musulunci Istihara kowace tana yi ma kanta ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yadda ake yi saboda haka idan muka fahimci wannan akwai kalubale mai girman gaske a tare kuna ji da kyau akwai kalubale akwai masu ci da gumu akwai masu ci da gumusu shi yasa kuke gani irin waɗannan malamai saboda haka irin waɗannan malamai suke bala'i da duk wani malamin da zai zo ya ce ga abin da yake daidai da duk wani malamin da zai zo ya ce ki rike Allah ki rike manzon Allah ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iyaye mata nauyin da ke kama ba a nauyi mu muka haifa dole mu raina dole a tsaya a reni 'ya'ya a sanya musu tauhidi a koya musu karatun alkur'ani mai girma babu ɗanki babu laya babu ɗanki babu dole mu tsaya mu kula da sallah mu yi sallah a kan lokaci dole mu tsaya mu gane ƙarfi. kada ki kuskura a ce wai babu wata makaranta da kuke zuwa ki iya ƙoƙarinki ki ga kina halarar makaranta wai kirki da cewa ba kya ganewa kina ganewa ba za ki san kina ganewa ba sai kin je inda wasu ba sa zuwa makaranta za ki gane lalle kan ba su kina malamu mu kan wanda su a wurin addu'a su suke kokarin haɗa wannan taron su suke karanta da mu su suke fasu tashin da wuce gaba Allah ta'ala ya saka musu Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace mu Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu kimanin mana tauhidi Allah ta'ala ya kare mu da kariyarsa Allah ta'ala ya kare mu da karewarsa Allah ta'ala ya kare mana rayuwa kasan mu kuma Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya kare mu da kare mana malaman mu da kare mana iyayen mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you. daga inda ya kowa sama ne da yawa a amma da shi ina da ko ba a ƙara yin komai dangane da babban yin da ya fi rike wuta ya fi naki da magana a kai a kan abin da ya shafi imani ne ba don komai ba idan aka rasa imani duk aikin da za a yi bangare idan kuma da imani shine kaɗai sharadi da zai sa duk wani aiki da za ka idan mutum shaitan ya yi nasara ya ruka masa imaninsa to gaba ɗaya ba sannan shi azumin sa tsarkanin yana da shi da duk wani aiki na biyayya ga miji ga iyaye ga duk wani abu da za ka yi na alkhairi to sunan ka ba a mai shura kura shi a bar ta ko ga ya yi nasara da yawa ko wannan ka garkon imanin shi ake kokari mu rike shi gam gam kada shi ne yi mana wasa da imanin mu ya lalata mana imanin Allah madaukakin sarki saka mana da alkhairi muna roƙon Allah ya da su Allah ya ba mu iko amfana da wannan karatu da su ya ɗan uwa amfanin karatu shine a koma a tabbata da a aikace manzon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa zakir wa inna ma anta muzakkir zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ayu al tana tarwa na fiha tana amfana mu'mini kenan akwai alama tambaya ga imanin ko imani ina fara ka ko amma ba ka aiki akwai wala ruwa inda har Allah ya ce masu sauraron wa'azi masu amfani da wa'azi masu amfana da wa'azi su ne mu'mini kenan ina ji ko kin ji ba aiki da shi akwai alama tambaya da idon mutum ke ko Allah ya tsare akwai wasu takardun kamar haka tambayoyi ne sai dai da farko an roƙe ni da na roƙi malam ko da mutum goma ne ko mutum biyar kaɗai ma kai ya yi bayani ya janyo hankali ya yi wa'azi ya yi nasiha ma wa da gudanmu gaba ɗaya dangane da abin da ya shafi masana illarsa matsalarsa ga mai yinsa ba wanda ake wa insha Allah ta'ala ma'a bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ba wannan kuma hasala tana nune tana mayar da mai yinsa baya lura da kyau tunda idan aka ce hasala shine fatan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa wani wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi mushi ta mushi? duk mai hasada da Allah ta'ala ya sa kika samu ba kawai shi ya samu ba ya ce shi ke shi ma yana da irin wannan a'a so yake yi wannan abin da gushe Allah ta'ala yake cewa am yahsiduna am yahsiduna an-nas ala ma kana Allah min koko suna yi ma mutane hassada ne akan abin da Allah ta'ala ya ba su na falala hassada tana da illa babbar illarta tana mayar da mai yinta baya kullum duk wacce take ma wata hasada akan Allah ya bata yaya akan Allah ya bata arziki akan Allah ya sa ta gane addini akan kaza zaki ga ita da ake ma hasadar kullum ci gaba take yi domin kullum tana yin addu'a tana cewa wa min sharri hasidin idza hasada ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin mai hasada in yi hasada kun ga saboda tsabagen munin hasada ya kai mai yin da ana neman tsari shi a cikin wannan sura da muke da ta mai yin hasada ana neman tsari ya Allah ka tsare ni da sharrin duk wani mai yin hasada saboda haka jan hankali na anan a takaicen takaitawa shine ki yi kokari ki himmatu da karatun alkur'ani mai girma da zikiri tsaftatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama da faɗakarwa da nusarwa domin Allah ta'ala ya share wannan mummunar cuta daga zuciya domin hasada ba karamar cuta ba ce idan Allah ta'ala ya bai wata wani abin da bai baki ba kada ki manta ya baki wani abin da bai baka. ki tsaya sosai ki karatun tsarin kada mu dauki kuɗi kawai shine wai mizani in Allah ta'ala ya bata kuɗi za ki ga ya baki aiki kullura in Allah ta'ala ya baki addini za ki ga ita ya ba ta kuɗi ya ba wata ƴaƴa ya ba tana da ƴaƴa ne ga sunan burkit wani ɗan sanda ne wani alƙali ne wani lauya ne wani immigration ne wani custom ne wani ɗan mai shigo da kaya ne daga ƙasashen waje wani kaza wani kaza wani kaza haka za ga Allah ya fama kowa ni'ima so na ka ci wadatu da abin da Allah ta'ala ya miki sai ki samu cikakkiyar wadata amma in ji hasada ce ba ta taba kai mutum gaba kullum baya take yi Allah ta'ala ya tsare

muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kina ya shi kawo da cikin duk wata mai jiki Allah ta'ala ya sauke ta lafiya duk wata mai juna biyu Allah ta'ala ya sauke ta lafiya duk wata wacce take a kan gwiwa Allah ta'ala ya sauke ta ni a iya sani na ba san akwai wata addu'a daga Allah ko manzon Allah ba wanda take addu'ar mai nakuda in banda ki dinga yin addu'a ya Allah ka sauke ni lafiya ko kuma ke ma ki dinga yin addu'a ya Allah ka sauke wance lafiya kuna jina da kyau kuna jina da kyau ko bincike na ilimi yana tabbatar da cewa in mace tana kan naƙuda aka sami zuma ko man zaitun ta sha da izinin Allah ta'ala ba da zuma ba tana haihuwa ba ce za su faɗa mu? zuma da man musamman man zaitun bai in bai sha'awa ba man zaitun za in dai ta sha ta iya shanye kwalba za ki ga ya riga ya abin da nishin an ga wata wannan tambayar da wani ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah a bayan sallama da sai shi ce malam don Allah muna son ka janyo hankali akan iyaye mata dangane da waɗanda Allah ya ba su ‘ya'ya mata dangane da samarin da ke zuwa wurin ‘ya'yan ko yadda ‘ya'yan ke fita wurin samari abu na farko ke domin lokutan zargi abun hannun na duniya ba na addini ba in aka ga mai addini ne amma ba wani kwanzaloli zai fi suke mai zafi da wannan na farko ke sannan sai abu na biyu a ƙara janyo hankalin iyaye mata a inda bayanin da suna son na sakaita ne saboda dogon bayani take cewa saboda wasu sai a ce sun ne a cikin ne kuma sai a dinga kan da kan a cikin karfin da jini ana jiran sai wani ne tsara da kawo an yawo sai a yi masa a karfin na sai a wasan da rashi to a yi hakuri take faɗi ce a janyo hankali a kan sannan abu na biyu dangane da masu sa kaya masu ko shara-shara wanda ke nuna sarrafi ga ɗayan su kuma sun fara balaga sun lalata wasu rasu wasu rasu waɗannan abubuwa ne masu hatsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza an man tarzaw dini wal irdi fasawju idan wanda kuka yarda da addinin sa da mutuncin sa yazo neman auren ku ku auren mushi. abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda yazo neman auren ku wanda kun yarda da addinin sa da yake kun yarda da mutuncin sa biyu kenan ku auren mushi. kuna ji da kyau amma yanzu ba sai na ja baki ba balle fassara auren da ake yin su dan abin hannu ku duba wai da auren yake yake kasancewa shi ya san dan kudin shi aka auren mishi sai ki ga wata shida shekara ɗaya ya sake ta ya aure wata wannan kowace ta sani wannan abu sai ki ga abubuwa ne ba su ɗaya ba su biyu ba su uku za ki zai ki samu gida ƴaƴa ne ga zuran burkina kowace da uwashi ta fita ko an kore ta dan ya san dan abu hannun shi aka ne saboda ko idan haka ne yana sane sai ya ki sakan mata mara ya ki sakan mara iyayenta mara in an mai magana ya ce shi ya ka aura ko abu hannunsa ana wannan goro ko ba ana yi sosai da sosai wannan ba sai na ga miki ba balle fassara akan waɗannan matan sun fi mu wannan kar ku ce muna ma malamai campaign ake cewa ɗanɗano da ake samu na miya a gidajen malamai miya da gishiri da manja da maiko da ɗan nama a yanka da yanka ya fi a kan wanda ake samu gidan da dan shi kuɗin ne in ya gara ma sai ya miyar kukan nan ka ta kafura haka zai ko manja ba za a tarara mata ba alhim da duk wanda aka aure shi dan addininsa ya san dan addini aka aure shi zai rike yakku da sunan addini wanda aka aure shi dan kuɗi ya san dan kuɗi ne akwai auren da yake a yanzu haka mutuncin da aka yi lokacin auren shi ke rike da auren amma miji da matan ba zaman lafiya suke yi kun san da haka ku sani ba eh an sani cewar mutuncin da aka yi lokacin auren shi ke rike da auren amma ne da ba duk wannan mutunci da yake tunawa ba da tana abu ya riga ya wasu abu na biyu abin da ya shafi sa kaya masu shara-shara wannan bala'i ne wannan bala'i musulunci bai da wannan ba kuma iyaye su suke jama kansu da zarar ya zuwa ta yi ciki a kwararo a zuwa ta koye-koye alhalin su ne suka ja wannan wai saboda Allah me zai hana idan yarinya ta fito da wanda take so ko a yi aure ni duk ban ga amfanin a ce aure sai kaka a ce aure sai bazara a ce aure sai damuna a ce aure sai kaza babban matsala shine ya zama da bata samu wanda za ta aura ba idan aka samu wanda za a aura ku da ma muku matsa sai ya kawo kaza ba da aka ba zai matsa muku sai kun kai mishi kaza Allah ta'ala ya sauke ba amma la hakajan au jan. ai ta jan biki ai ta jan Allah ta'ala ya so waki Allah ya zama cikin makarar tunatarwa da janyo hankali saboda abin yana faruwa ban kauci ne ba ya zama fitina kwarai da gaske abu ɗaya zan gaya mana hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace sulfani min ahlin nar al-haram yan wuta ne sai sai manzo Allah ya amsa ita ni ban zarta ba tun ku awal zan magana nau'i na farko ba zan magana sai shi saboda lokaci sai ce wa sun tsani nau'i na biyu wanda ɗan wata manzan Allah ya kira su ya ce musa'un kasiyatu na ariyatu ma'ilatu mumilatu ya ce rukukuhunna ka arzinatu zuhun al-ma'ila ta ce la yadda kullum janna ولا يجدن ريحها وإن ريحها la yujaru min masirati kaza wa kaza yace yan wuta ne kala biyu yace ni ban san su ba ido na in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu ba. sai yace nau'i na biyu wadanda su ne suka magana kai wato saboda nau'i ba za su shi sai ce mata ne da za su koyi karshen zamani sun saka kaya amma tsarara su yi tafiya yan wutan ne Allah ma'anar sun sa kaya amma sarara sha biyu sun sa kaya amma mai shara a garin sassan jikin ko ko a'a sun matsa jikin suna bayyana da siffa ko suna jikin manzan Allah ya wani kira ce karkatu ne karkatu kuma masu karkatarwa fatattu ne ba fatattu al'umma ba ta garin da ta yi sha'awa ta ce ita ma za ka tanka ta fatattu ita wannan in gani ya sha'awar da yake wannan abin ne ma ce ta ba shi a shi ita ne ne ne ne ne ne ta aka yi fasikanci ta fasa da shi ko wata batar da shi ba wacce ta gani ta kai ma wani tailan da bai taɓa ɗinka ba ko bai taɓa ɗinka ba aka yi na zo na rufe wani cikin kaza ta fasa da ita ko bata batar da ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce to za su ga aljanna sannan ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba manzan Allah da kuma da ya ce karshen aljanna kuwa ana jin shi tun daga nisan guri kaza zuwa nisan guri kaza ina fata mu fahimta to mu gane wannan abu ne mu kuma ce ku kuna Allah ya ba ku tafi mana maganin ta amma dole sai mata an tashi tsaye domin tarbiyya iyaye mata su ne makaranta ta farko wajen koyar da tarbiyya ga 'ya'yan Allah ya shirya da mu da mu da 'ya'yan da ba da wanda yake cewa wannan da sai da kaya ko sai da kashi take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah a taimake mu a karanta mana a sanar da mu a koya mana addu'ar istikhara addu'ar istikhara addu'a ce da zama haka da ke zuwa bai mamalai kuma insha Allah ta'ala na san suna iya kokari ba za a rasa a makarantu ba ke da ke kokari ki halarci makaranta kawai da idan Allah ta'ala za ki samu bayanin da na da ke da abin kawai da zan ce a kawai nan akwai wanda za ni gaba kun kawo wannan addu'a za a je makarantun su za a rubuta kowanne aji za a rubuta ko kawai kare doka ta sai ta kwafe ita kuma wannan addu'a sai an yi sallah raka'a biyu sannan ake yin ta ko ce ni ko addu'a ake yi kuma ita wannan addu'a sai an yi sallah raka'a biyu sannan ake karanta ta amma ki sani bai wa Allah zaki ne akan wani al'amari da abin da gaya ya gudana ko kuke ki sanar da shi to akan shi ake sani da kuma kafin ki yanke shawara a kan abu ne abu ne ya so kaza ko kaza ko kaza to kafin ki yanke shawara ki ya ga wuri kaza to ne cikin wannan sallah aka abi tare da wannan addu'a zan ba da ba za ta zo shi kowane hadin za a ba a ba insha Allah

fahimci wannan ya isa mu fahimci wannan duk wani waye ke mana da ne duk abin da dan ne abin da nake son mu gane wallahi duk motsin da za ka yi Allah ya fara da shi yana ganin ka idan kika sa ko kika yi irin wannan dinki da sunan shi ne wanda da lokaci amma sai wata da kika ka sai ba shi ko da shi zuwa gidan shi ko da kuma ko da Allah ko wallahi Allah zai fara da ki a cikin amanar da ina fata mun fahimta amma sai lolin nan akwai 'yan mata da suke zuwa a nan irin wannan sani waccan matsalar ta 'yan wuta wallahi za mu fada cikin ta dalili ka duba abin da ya shafi haramcin shan jiya, manzon Allah bai ce mashayin jiya ɗan wuta ne kai tsaye ba amma akwai tsoratarwa mai tarin yawa hawa da aka tashi mai ɗaukar giya mai kona giyar Me sai da giyar me shan giyar me sayarwa wata Allah ya tsine mu a dalilin sa to wannan me sa wannan kayan an ce ga wata da cikin aka yi shirka ne Allah ya kada a ayi. Allah ya shirya da me bayani ko me tambaya ba tambaya ba ce janyo hankali yake ko a yi ko take ko a yi dangane da wadanda muke jin magana ولهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها suna da kunnuwa suna da suna jin wa'azi ana zuwa makarantar islamiyya amma da yawan muhallin su da yawa daga cikin mata ba su daina zuwa wurin kokaye ba ba su daina zuwa wurin malam mai gobe da nisa ba cikin kwaɗin hankali farko a da in ana jin wa'azi a ranka ne sannan da biyu har yanzu ba a daina zuwa gurbin kai ba duk da cewa akwai zuwa islamiyya ma amma ba su daina ba wannan shi ne jirgin hankalin da suke so. wannan ba karamar cutar ce dama babban matsalar da muke samu ke kuma wannan ita ce matsalar da maza mu suke kuka da cewar kullum muna zuwa islamiyya amma ba ta ganin canji wannan ana kuka da wannan matsalar to idan mai zuwa islamiyya ba a samu canji a wurin ta ba a zamantakewa na aure na auratayya to ta ba ta zuwa islamiyya ba ina zuwa buki daga ina buki mai ake yi buki? a ce mai zuwa islamiyya tana zuwa bokanci kai kuma haka ne ko to kin ga wannan ta Bahaushe wacce za ta shiga wata jihar jahannama kenan da gaba ta sani ta ji an yi wa'azin bokanci da duk irin dabarar da suke yi sannan a cewa har yanzu ana zuwa wurin boka Fatanmu mu insha Allah ta'ala wannan abin an kai kashin shi fatanmu da izinin Allah madaukakin sarki ba za a kace zuwa ba Allah ta'ala ya sanya albarka Allah ta'ala ya albarkace ku albarkace zuriya baki daya Allah ta'ala ya shirye mu da shirye zuriya baki daya subhanallahi wa bihamdihi wa shukran la

to kwamitin masallaci za su zauna su duba yiwuwar haka ban yanke muku hukunci ba za a duba akwai yiwuwar haka in akwai yiwuwar haka za a kama nan da ɗauki da musamman abin nan ta goma shi da malam ya mana ba a kai ne da ya ce nan gaba muna fatan wacce ce za ta yi wacce ce za ta gabatar da lacca wacce ce za ta gabatar da wani wannan ba karamar bishara ba ne a ce da na baro ne na bar mata iru mata ne sallah sun shirya wa agogoran sallah kun da ke ko mata ne sallah suke ma matan ƴan uwansu sallah goron sallah sun yi da karamar sallah sun yi da babbar sallah kuma muna fatan wata wata rana da izinin Allah madaukakin sarki za su kawo muku ziyara su ba ku abin da Allah ta'ala ya sauke a gare su